a sanarwar da cibiyar dakile cutuka masu yaduwa ta fitar da nuna cewa sabbin alkalman masu dauke da wannan cuta an same su ne a jihohi biyar wato lagos kano katsina da delta da kuma jihar naija kididdigan da ya nuna cewa jihar lagos na da sabbin masu dauke da cutar goma sha takwas sai kano da ta samu goma sha biyu katsina na da biyu a yanda jihar naija da delta suka samu karin da daya sabon alkalman da aka fitar dai shine mafi girma tun da aka fara samun rahotannin masu dauke da cutar ta coronavirus a Najeriya abinda kuma ake danganta da sabbin matakai da hukumar lafiya suka dauka na tantancewa tare kuma da gudanar da bincike akan mutanen da suke dauke da wannan cuta yanzu haka dai yawan waɗanda suka warke sakamakon kama da wannan cuta sun kai 128 inda kuma mutane goma sha biyu suka rasu yanzu dai sabbin kididdiga ko alkalma da ake da su ya nuna cewa jihar Lagos na da mutane 232 da ke dauke da wannan cuta sai birnin tarayyar najeriya abuja mai hamsin da takwas sai jihar osun mai ashirin jihar edo na da sha biyar oyo na da sha ɗaya sai ogun ke makwabtaka da lagos na da tara katsina na da bakwai bauchi kaduna da akwa ibom suna da shida a yanda jihohin kwara delta na da hurhudu a yanda ondo ke da uku sai enugu niger Ekiti, rivers dukkaninsu yanzu suna da bibiyu sai jihar benue da anambra da ke da guda ɗaya a ganar da 'yan kwamitin karta kwana da shugaban kasa ya kafa domin bibiyan wannan cuta dai babban shugaban jami'in cibiyar hana dakile cutuka masu yaduwa dr chikwe ehekwezu ya bayyana cewa an samu inganci wajen gudanar da bincike a kan 'yan najeriya domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a inda ake gudanar da irin wannan bincike akan akalla mutane dubu uku a duk rana yanzu da ya ce cibiyar ta fi mai da hankali ne akan jihohin lagos da kuma birnin tarayyar najeriya abuja kasancewar su sansanoni ko yankunan da aka fi yawan masu dauke da wannan cuta a bangaren ta ministan lafiyar najeriya dr osage henry ya yi kira ga 'yan najeriya da su guji nuna wariya ga masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka warke yana mai cewa yanayi ne da kowane ɗan najeriya ko bil'adama zai iya samun kansa a ciki ka yanzu dai ana ci gaba da samun jihohi da ke ɗaukar matakan rufe su a gidajen su, domin kiyayewa da kuma ɗaukar rigakafin kamuwa da wannan cuta dogwaya 'yan najeriya musamman mazauna birnin lagos suka ji da wannan doka salamu alaikum sunana alhaji ado Abu dan sudu wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin kakaraka da halin niyasu domin kashi goma cikin ɗari a al'ummar najeriya su ne ma'aikatan gwamnati sauran mutum in kowa yana bige-bige ne domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa kowa yana zaman kansa ne wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin lallai idan ah, ba a hatara ba idan corona virus ba ta kashe mutane ba to lallai in ba Allah ya ba kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma. Babangir Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.